bayani ya gabata a kan cewa Allah maɗaukaki ya faɗa a wurare da yawa a cikin littafin alƙur'ani lallai yahudawa suna ƙirƙiro ƙarya suna danganta ta ga Allah maɗaukaki yahudawa suna jingina ƙarya ga allah maɗaukaki allah ya faɗi haka a cikin ayoyi da dama na littafin Alƙur'ani. kuma mun kawo misali da wani littafin da suke kiransa da suna talmud sun jingina wannan littafin ga allah maɗaukaki kuma suna cewa littafin talmud tsarkinsa ya fi ma littafin attaura wannan hujja ce da take tabbatar da abin da allah ya faɗa a kansu kuma darasi ya gabata a kan cewa annabi muhammad ya yi maganganu da yawa a cikin hadisai masu yawa alal misali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tatba'unna sanana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzza nan gaba ku musulmai za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku daidai wa daida a wata riwayar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taquma sa'atu hatta ta'khudha ummati ma'khazal qurun duniyar nan ba za ta zo ƙarshen ta ba sa'ar ƙarshe ba za ta zo ba face al'umma ta inji annabi muhammad sai sun riƙe kowace halaka wacce al'ummomin farko suka riƙe annabi ya faɗi irin waɗannan maganganu a hadisai masu yawa ingantattu manzon Allah ya ce dukkan wata halaka wacce magabata suka riƙe to kafin duniyan nan ta ƙare al'ummarsa musulmai kenan sai sun yi riko da wannan halaka manzon Allah ya ce duk inda kafiran farko suka kai ga barna to kafin ƙarshen duniya al'umar annabi muhammad sai sun kai wannan level ɗin na fasadi a wannan lokaci sahabbai sun yi wa annabi tambaya kalu ya rasulallah waɗanda mutane ne kake buga misali da su al-yahudu nasara yahudawa da nasara kake nufi kala sai manzon Allah ya ce faman to in ba su ba waɗanne mutane ne ake misali da su hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 7320 sahihu muslim hadisi na 2669 al-musnad littafin al'imamu ahmad bin hanbal da littattafan sunna da yawa ashe kenan idan ya kasance yahudawa sun jingina ƙarya ga Allah da manzannin Allah to annabi Muhammad ya ce wannan fasadin ma al'ummarsa sai ta yi irin shi bi ma'ana cikin musulmai za a samu waɗanda suke ƙirƙiro ƙarya suna jingina ta ga Allah maɗaukaki sai dai kuma cikin falalar Allah da rahamarsa manzon Allah ya tabbatar a cikin hadisi ingantacce yana cewa inna Allah la yajma'u hadhihi al-ummati ala balala Allah ba zai tattara al'ummarsa gaba ɗayansu ya ɗora su a kan bata ba komai runtsi komai lalacewan zamani manzon Allah ya ce ba a rasa samun na kirki Allah ka samu na cikinsu annabi bai dakata ba sai da yace ce wa inna allaha la ya zalu ya garisu fi haza dini garsan ya fihi bi ta'atihi wannan addinin da kuke gani har duniya ta zo ta Allah ba zai gushe ba yana yin dashen mutanen kirki a cikinsa waɗannan mutane da Allah yake su yana amfani da su ne ta wajen raya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam me yasa annabi ya ce za a ringa da dashe hadisan manzon Allah sun tabbatar mana da cewa duk inda kafiri ya kai ga makura na kafirci duk wani irin nau'i na saɓon Allah dukkan wani salo na fasadi da kafirai suka yi musulmai sai sun yi irin shi annabi ya faɗa maganar ba makawa magana ce da babu ƙura a kanta hadisan sun wuce adadinsu ya wuce yadda musulmi zai yi shakka ko ya musanta to duk da haka sai annabi ya ce allah ya yi alkawari ba zai tattara al'ummar annabi muhammad ya ɗora su kan ɓata ba duk inda al'amari ya kai ga lalacewa ba a rasa na kirki waɗanda allah yake da shansu dashe ashe kana iya samun mutum ya fito cikin gida mara tarbiyya gida mara aƙida Allah maɗaukaki ya zuba ma rayuwarsa albarka ya tashi da karatu na sunnar annabi Muhammad ba sharaɗi ba ne ka ce na gada ubana ma gado ya yi manzon Allah ya ce Allah zai dinga dashen mutanen kirki har tashin kiyama dashen su ake ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 1848 don haka babu shakka kamar yadda yahudawa suka jingina ƙarya ga allah da annabawansa hakanan za a samu musulmai da za su jingina ƙarya ga allah da kuma annabawansa mu je ga littafi shine abin da shekul islam yake cewa fa'amma ta harifu ta'awil ta sashin koyi da yahudawa a karkata fassaran wata aya fa kasirun jiddan wannan musulmai da yawa an samu suna yi yahudawa suna lankwasa fassaran aya in suka tashi fassara littafin allah maɗaukaki yana daga cikin nau'uka na jingina ƙarya da suke yi ga allah ko dai su yi kalmar allah ƙari ko kuma su yi ma kalmar allah ragi ko kuma su ƙirƙiro wata kalma su ce ta Allah ce ko kuma wajen fassara kalmar Allah su murɗa su lankwasa su canza kai da kake sauraro abinda za ka ji daban abinda kuma Allah yake nufi daban waɗannan abubuwa kamar guda hudu ɗabi'u ne na yahudawa annabi muhammad ya ce kuma duk barnan da ba yahude ya yi musulmi sai ya yi irinsa kafin tashin kiyama ne shekul islam ya ce to wannan ma ta sashin canza fassara abu ne mai yawan gaske wallahi maganar gaskiya ne ka ɗebi littafin tafsiri ka ɗauki littafin tafsiri ka karanta littafin tafsiri da dama za ka taras da ta harifu ta'awil an canza fassaran kalmar Allah maɗaukaki wannan bayaninsa yana tafi nan gaba insha Allah waƙadib tuliyat bihi tawa'ifun min hazihil umma ibn taimiyya ya ce akwai jama'a cikin al'ummar annabi muhammad waɗanda aka jarabce su da wannan muguwar ɗabi'a irin ta yahudu ta canza fassara kalmar allah maɗaukaki ya ce wa amma ta harifu tanzil amma ta sashin karkatar da kalmar Allah ɗin gaba ɗayanta wannan an same shi ta sashin sunna ba a same shi ta sashin alƙur'ani ba faƙad wa fi kasirin minan nasi da yawa an samu mutane musulmai waɗanda yuharrifuna alfadar rasul suke canza lafuzzan annabi muhammad ga yanda lafazi ya zo a cikin hadisi amma za su canza shi wa yarwuna hadisa bi riwayatin munkira su ruwaito hadisai riwayoyi marasa kyau su jingina su ga annabi muhammad wa in kana jahabiza yadfa'una zalika ko da shike an samu manyan malamai a tarihin musulunci waɗanda suka yi tsaye wajen kariya ga hadisan annabi Muhammad idan aka ce aljahabiza jam'u ne na jahbiz babban malami wanda duniya ta san shi shi ake ce ma jahbiz ko jahbaz aljahabiza a tarihin musulunci an yi fitattun malamai sanannu shahararru waɗanda suka sadaukar da rayuwansu ta wajen hidima game da kare sunnonin annabi muhammad ta inda duk aka samu wani hadisi za su yi ƙoƙarin ba shi kariya su yi tankaɗe ma hadisan manzon Allah su ware na ƙarya waje guda su tabbatar da hadisan gaskiya akwai littattafai musamman da aka rubuta in kana so ka san hadisan ƙarya ka nemi kitabul abatil sunan littafin kenan kitabul abatil littafin ƙarerake tsawon tarihin musulunci mutane ne da sunan musulmai suka ƙirƙiro ƙarerake suka jingina su ga annabi muhammad malaman nan suka ce mu ko ba za mu bar duniya ba face mun yi wa sunnar annabi muhammad hidima sai mun yi tankaɗe da rairaya mun ware hadisan gaskiya daga na ƙarerake daga cikin waɗanda suka yi musulunci wannan hidima akwai alhafiz alhassan bin ibrahim shekarunsa 887 da mutuwa yanzu shi ya rubuta littafin kitabul abatil akwai almawdu'at littafin ibnul jauzi kitabul mawdu'at shi ma littafinsa ya tattara ƙarerraki da aka jingina su ga annabi muhammad ibn al jauzi ya mutu hijira na da shekara 597 shekarunsa 833 da mutuwa kenan Allah ya masa rahama ko da shike daga cikin littattafan da aka rubuta shi da ya tashi rubuta littafin nasa ya yi abin da bahaushe yake cewa kwasan karan mahaukaciya hadisin da ma yake ganin alamar akwai ƙarya to zai jefa shi a cikin wannan littafin don haka idan kana da wannan littafin akwai buƙatar kuma ka daɗa samun ta haƙiƙi na wasu malamai domin a cikin littafin nasa akwai hadisai ingantattu waɗanda ya zuba a ciki shi a nasa tunani ba su inganta ba misalinsu akwai riwaya ta al'imamu muslim hadisin abu huraira wanda annabi yake cewa in talat bika mudda aw eh, shaka an tara qauman yagduna fi sakhatillahi wa yaruhuna fi la'natihi annabi yake ce ma abu huraira idan rayuwa ta maka tsawo in ka daɗe a duniya baka mutu ba nan gaba za ka ga wasu mutane waɗannan mutane suna sammako ne a cikin fushin Allah su yi yammaci a cikin la'antar Allah da safe suna cikin fushin Allah da yamma kuma Allah ya tsine musu albarka annabi ya ce ka san siffan su barin gaya maka amma babu su yanzu nan gaba in rayuwa ta maka tsawo za ka gan su su ita ce fi aidihim mislu aznabil bakar in suna tafiya a titi za ka gansu da dorina kaurinsa ya kai jelan saniya zamanin ya zo ko kuwa hadisin nan yana cikin sahihu muslim amma ibn jauzi ya jefa ce a cikin almawdu'at saboda sauri na yayi tankaɗe ga hadisan annabi muhammad akwai littafin al'imamu suyuti shi ma ya rubuta ne a kan ƙarerraki da aka jingina wa manzon Allah al'imamu suyuti ya mutu hijira na da shekara 911 yanzu shekarunsa 519 da mutuwa Allah ya masa rahama sunan littafin alla'ali'ul masnu'a fil ahadisil mawdu'a duwatsu masu kyalli amma in ka duba da kyau za ka taras ƙarerraki ne aka jingina ga annabi muhammad wato daga nesa sai ka hangi magana tana kyalli in ka zo kusa sai ka same ta maganan baƙaƙirin ce akwai wani malami da ake kiransa as-sagani ya mutu hijira na da shekara 650 shekarunsa 780 da mutuwa yanzu Allah ya ji kansa ya rubuta ad-durrul multaqat fi tabyin al al din abil fadl hassan bin muhammad as-sagani shi ma littafin ya tattara hadisan ƙarya ne akwai kuma littafin ibnu iraq wani malami da ya mutu shekara 467 da suka wuce hijira na da shekara 963 sunan littafin tanzihu shari'atil marfu'a anil ahadisil mawdu'a shi ma littafi ne da ya tattara hadisan ƙarya akwai kuma tazkiratul mawdu'at littafin al-muqaddisi shekarunsa 923 da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama shi ma <clears throat> littafin nasa ya kunshi hadisai ne na ƙarya da aka jingina su ga manzon Allah akwai Muhammad bin Tahir wanda ya mutu hijira na da shekara 986 shekarunsa 444 da mutuwa yanzu sunan littafin tazkiratul mawdu'at shi ma littafi ne da ya kunshi ƙarerraki waɗanda aka jingina su ga annabi Muhammad akwai al-mawdu'at har ilau littafin al-sheikh aliyu al-qari al-hanafi ya mutu shekara 416 da suka wuce shekara ta hijira 1414 da suka wuce eh, da aka ya rasu sunan littafin nasa al-mawdu'at shi ma littafi ne da ya kunshi ƙarerraki waɗanda miyagun malamai suka jingina su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alfawa'idul majmu'a fil ahadisil mawdu'a littafin al-imam al-hafizul allama ash-shawkani wanda ya mutu shekara 180 da suka wuce hijira na da shekara 2250 Allah ya masa rahama shi ma littafin nasa akwai gyara ya kunshi wasu hadisai waɗanda ba a cewa ƙareraki ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma littattafai irin na al'imamu sakhawi wanda ya mutu shekara 528 da suka wuce sunansa al-maqasidul hasana fil ahadisil mushtahira shi ma littafi ne da ya kunshi ƙareraki waɗanda aka jingina su ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai kashful khafa wa muzilul iltibas littafin al-ajaluni ya mutu shekara 268 da suka wuce sannan ga littafin fitaccen malami wanda ya rasu kwanakin nan muhammad nasiruddin al-albani allah ya masa rahama silsilatul ahadisu ba'ifa da ba'iful jami'i sagir da ba'ifu sunan abi dawud gaba ɗaya littafan sunan na sai da ya ware hadisai marasa kyau ya fitar da littafansu musamman akwai wani malami da ake kiransa alhalabi ya rubuta mawsu'atul ahadisi wal athari da'ifa a cikin mujalladi goma sha biyar waɗannan littattafan da muka kirga gaba ɗaya malamai sun rubuta ne saboda su nuna wa mutane ƙarerakin da aka rubuta aka jingina su ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga kenan maganar da manzon allah ya faɗa dai ta tabbata gaskiya yanda aka samu yahudawa sun ƙirƙiro ƙarya sun jingina ta ga Allah suka yi ma annabawan Allah ƙarya annabi ya ce haka na za a samu musulmai waɗanda za su aikata don haka yasa aka saka mana fatiha a cikin sallar mu kullum mu dinga addu'a ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Gairin maghdubi alaihim waladdallin duk sallah ka dinga roƙon Allah har ka gama rayuwarka a duniyan nan ba ka auka ma ɗayan al'umma biyu ɗin nan da annabi ya mana gargaɗi a kansu ba Allah shi samu iya manzon Allah ya faɗa kuma abin yana tabbata shekul islam ibn taimiyya ya rubuta wannan littafin don ya nuna maka abubuwan da yahudawa suka aikata kai ka yi ƙoƙari ka nisance su idan ka nisance su shine za ka kasance cikin al'ummar annabi muhammad a ranar tashin kiyama bi ma'ana cikin waɗanda za su samu tsira daga cikin mabiyan manzon allah mu je karatu ya ce wa in za yadda fa'una zalika an samu manyan malamai a tsawon tarihi waɗanda suka dinga kariya ga hadisan manzon Allah wa rubbama yutawilu ba'dhum akan samu wani fantararren musulmin ma wanda zai yi ƙarfin hali ila ta harifin tanzil shi ayar ƙur'anin ma zai canza bayan jingina ƙarya ga annabi muhammad ana ma samun musulmin da zai iya ƙoƙari don ba zai iya ba ma zai yi kokari ne me yasa ba zai iya ba domin Allah ya yi alkawari zai kare ayoyin alkur'ani don haka babu wani dan adam da ya isa ya yi ƙari ko ya yi rage sai dai ya mata ya qur'ani barna ta wajen fassara wa in lam yumkinhu zalika shi yasa shaykhul islam yace ko da shike ba zai iya canza ayar alkur'ani ba amma dai an samu waɗanda suka yi ƙoƙarin barnata alqur'anin ba su iya ba ya ba da misali ya ce kama ƙara a ba'abuhum akwai wani mugun malami da ya zo karanta wannan aya wa kallama Allahu Musa taklima sai ya canza ma kalmar Allahu bamma ya sanya mata fatha wa kallama Musa taklima wasali ya canza amma duk da haka al'amarinsa bai kai nesa ba don babu ɗan adam da yake iya barna cikin alƙur'ani wa kallama Allahu Musa taklima abinda Allah ya faɗa kenan Allah ya yi magana da annabi Musa taklima matuƙar magana haka Allah ya faɗa sai malamin ya ce a'a saboda aƙidarsa tana nuna cewa ba a jin maganar Allah bi ma'ana Allah bai magana sai ya canza wasalin Allahu ya koma fatha wa kallama Allah Musa sai ya zama Musa huwa al-mukallim mutakallim Musa huwa al-mutakallim wa kallama Allah Musa taklima Musa ne yayi magana da Allah iyakar magana ba Allah ne yayi magana da Annabi Musa ba wa amma layyul alsina shekul islam ya ce ta wajen lankwasa harshe bima yuzannu annahu min indillah a faɗi magana mai jinta ya ɗauka magana daga wajen Allah take fakawab'il eh, wabba'in eh, hadis kamar yanda masu ƙage ne suke ƙirƙiro hadisai ala rasulillahi su jingina su ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato yin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam zunubinsa yana da girma a wajen Allah mutum ya yi ƙarya ya jingina wannan ƙaryar ga Allah ko ya jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam zunubin wallahi muninsa ya kai makura akwai ayoyin Alƙur'ani da suke nuna maka suke nuna maka cewa zunubin yana da girma misali a suratul an'am aya ta 144 Allah ya ce faman azlamu mimman iftara ala Allah kaziban li yudilla nasa bighairi ilmin wa yafi zalunci fiye da mutumin da ya kirkiro ƙarya ya jingina ta ga Allah ya yi wannan ƙaryar ne kawai don ya batar da mutane ba tare da wani ilimi ba Allah yana nuna cewa babu wanda ya fi zunubi babu wanda ya fi zalunci kamar wanda ya yi masa ƙarya a suratu zumar aya ta sittin kuma Allah ya ce wa yawmal qiyamati tara allazina kazabu ala Allahi wujuhuhum muswadda a ranar alkiyama zaka ga fuskokin waɗanda suka yi ma Allah ƙarya da launin baƙi ba sai an gaya maka ba da kaga fuskar makaryaci zaka gane yawma tabyabbu wujuh wa taswaddu wujuh Allah ya ce wa yawmal qiyamati tara alladhina kazabu ala Allahi wujuhuhum muswadda waɗanda suka yi ma Allah ƙarya a ranar alkiyama da kaga fuskokin su zaka gane ke kirin Allah shi kuma na kariya shi kuwa ƙarya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zunubinsa daidai yake da ƙarya ga Allah maɗaukaki babu bambanci da wanda ya ma annabi ƙarya da wanda ya yi ma Allah ƙarya zunubin su guda ne me yasa saboda Allah ya ce wa ma ko anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk mutumin da ya yi annabi ƙarya to tamfar yayi ma Allah ƙarya ne don duk abin da ya fito bakin manzon Allah wahayi ne daga Allah madaukaki bare kuma an samu hadisi mutawatir annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna kaziban alayya laisa ka kazbin ala ahadin ƙirƙiro ƙarya a jingina ta gare ni zunubinta girmanta ba kamar a ƙirƙiro ƙarya a jingina ta ga wani mutum ba ne manzon Allah ya gaya masa habbai wallahi muhammad nasiruddin al-albani ya ƙirga sahabban da suka ruwaito wannan maganar daga bakin manzon Allah adadinsu ya kai mutum 93 a cikin mutum 700 ne babu har ma malaman sunna suna cewa babu wani hadisi wanda ya samu sahabbai da yawa sun ruwaito shi irin wannan hadisin daga annabi Muhammad manzon Allah ya ce inna kaziban alayya laysa ka kazbin ala ahadin yin ƙarya gare ni ba kamar a yi ƙarya ga wani mutum ba ne faman kazaba alayya muta'ammidan wanda ya min ƙarya da gangan falyata bawa maƙadahu hira hadisi na 6519 sahabban annabi Muhammad sun kai mutum 93 waɗanda suka ruwaito wannan hadisi yin ƙarya ga annabi Muhammad zunubinsa yana da girma a wajen Allah maɗaukaki manzon Allah ya ce har in za ka min ƙarya to ka yi shirin wurin zamanka a wutan jahannama tun baka mutu ba sharadinsa inda gangan aka yi domin Allah tuni ya gafarta wa musulmai abin da suka aikata na kuskure ko mantuwa ko a hali na rashi sani ko an tursasa akwai wani malami da ake kiransa abu shahab uh, abu shahaba uh, littafinsa alwasit littafin da ya rubuta akan matsalolin hadis shafi na 335 ya ce wannan hadisin وقد روي من طرق متكاثرة hatta qala al ulama innahu wannan hadisin an ruwaito shi ta hanyoyi da yawa daga bakunan sahabban annabi Muhammad har malamai suna cewa hadisin nan mutawatir ne ya wuce a ƙaryata shi wa fi ma'anar kazibi ala nabi alkazibu ala sahaba wa tabi'in malamai suna cewa ba ma ƙarya ga annabi Muhammad ba yin ƙarya ga sahabban annabi Muhammad ko yin ƙarya ga tabi'ai wala siyama fi ma la majala lirra'ayi fihi musamman matsaloli da suka shafi aqida wanda sahabi yayi magana a kai da jin maganar kasan cewa babu ra'ayi a ciki magana ce da ya ji ta daga bakin annabi Muhammad idan ka ji magana daga bakin sahabi ka guji ƙaryata shi kuma ka guji yin ƙarya da danganta ta ga sahabin manzon Allah ko kuma wani tabi'i li'anna lahu hukmul marfu ila nabi zaran sahabi ya faɗi wata magana to ana ɗaukan wannan magana fa ya ji ta ne daga wajen manzon Allah domin aƙida ta malaman sunna duka sahabban annabi Muhammad dukkansu suna da adalci babu maƙaryaci cikin sahabban annabi Muhammad don haka in sahabi ya faɗi wata magana ɗaukanta ake wa kathirun min al-fuqaha'i yu'tabaru qawluhum hujja fi tashri' malamai hatta na fitho malaman farko tabi'ai idan ka duba littafin fikihu zaka gani wato idan aka ce tabi'i ya faɗi wata magana to akan ɗauke ta har ma a yi shari'a da ita me yasa saboda manzon Allah ya ware al'umma kashi uku ya ce mafificin halitta mafificin karni na ɗan adam shine karnin da annabi ya yi zamani da su sahabbansa sannan waɗanda za su biyo bayansu sannan waɗanda za su biyo bayansu kaga eh, wato mataki uku da mataki na sahabbai waɗanda annabi ya zamani da su da mataki na tabi'ai da kuma mataki na tabi'in tabi'ai hawa uku ɗin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka dubi tarihin ɗan adam ba a taɓa samun ɗan adam da yake da kamala yake da alkhairi irin mutanen da suka yi zamani a tsakanin wannan karni guda uku ɗin ba don haka yin ƙarya a jingina ta ga sahabin manzon Allah ko a jingina ta ga wani tabi'i ko tabi'in tabi'i hakika zunubin yana da girma a wajen Allah madaukaki bare kuma a jingina ƙaryar ga annabi Muhammad malamin nan yace ajma'a jumhurul ulama'i ala annal kaziba ala rasulillahi min kaba'ir akasarin malaman sunna sun ce yin ƙarya ga annabi Muhammad yana cikin alkaba'ir manyan zunubai wala ya fa'ilu zalika amma mutumin da ya yi ƙaryan ba a cewa ya yi ridda in mutum ya kirkiro ƙarya ya jingina ta ga manzon Allah wannan mutumin hakika ya yi alkabira manzon Allah yana cewa ya shirya wurin zamansa a jahannama kafin ma ya ba duniya amma duk da haka akasarin malaman sunna suna cewa wannan mutumin bai yi ridda ba illa iza kana mustahillan lil kazib alai sai fa idan ya bude baki ya ce halal ne a yi ma annabi ƙarya idan ya halatta yin ƙarya ga manzon Allah to a wannan lokacin yayi ridda akasarin malaman sunna hakanan suke faɗa sai malamin ya ce wa qala imamu abu muhammad al daga cikin fitattun malaman musulunci mazhabar al-imamu shafi'i akwai wani malami da ake kiransa al-imamu al-juwaini yana daga cikin fitattun malamai a tarihin mazhabar al shafiiyya shi kam ya ce ya furu man ta'ammadal kaziba ala rasulillah wanda da gangan ya kirkiro ƙarya ya jingina ta ga annabi muhammad wannan mutumin ya yi ridda kafiri ne shi fahimta sake نقل ذلك عنه ابنه إمام الحرمين وقال إنه لم يره لأحد من الأصحاب ɗansa yake ba da labari domin ɗansa shi ma malami ne ana kiransa imamul haramain yana cewa duka mazhabar al'imamu shafi'i babu wani malami da ya bada irin wannan fatawa cewa mutumin da ya kirkiro ƙarya ya jingina ta ga annabi muhammad ya yi ridda in ban da baban shi ne shi kadai al'imamu juwaini babansa ne kadai a cikin fitattun malamai na tarihin musulunci a mazhabar shafi'iya da yake cewa ƙarya da gangan ga annabi Muhammad ridda ne wa annahu haqwa min walidihi wa wafaqal juwayni ala hadhihi maqala ba shi kadai ya faɗi wannan maganan ba a tsawon tarihin musulunci a mazhabar malikiya ma akwai wani malami da ake kiransa al-imam Nasiruddin ibn al-Munir wannan malami malami ne fitacce shahararre sananne daga cikin fitattun malamai a tarihin mashabar al'imamu malik Allah ya ji kansa ibnul munir yana cewa wanda duk ya yi ƙarya da gangan ga annabi muhammad shi ma kafiri ne ya yi ridda ya fita musulunci fahimtarsa ta zo ɗaya da al'imam abu muhammad aljuwaini na mashabar shafi'iyya haka nan ta sashin mashabar al'imam ah, ahmad bin hanbal an samu malamai waɗanda suke ganin babu shakka wanda ya yi ƙarya ga manzon Allah yana fita musulunci wa wafaqahum al-imam zahabi in kana karanta littafin tarihi to tilas zaka san wa ake nufi da al zahabi al zahabi fitaccen malamin tarihi fahimtar sa kenan duk mutumin da ya jingina ƙarya da gangan ga annabi Muhammad bi ta'ammudil kazbi fil halali wal haram wannan mutumin ya fita musulunci to da ka suke faɗin wannan magana ko da shi ke akasarin malaman sunna fahimtar su ita ce yin karya ga annabi babu shakka zunubi ne mai girma amma mutumin da ya karya ga annabi da gangan bai fita musulunci ba sai dai fa an samu ɗaiɗaikun malamai a tarihin musulunci waɗanda suke ganin su kam a nasu fahimta wanda duk ya yi ƙarya da gangan ga annabi muhammad ya yi ridda akwai wata aya da take na hali. aya ta ɗari da biyar suka ce ka je ka dubi wannan aya in ka karanta ta sai mu ji me fahimtan ka Allah ya ce inna ma yaftari al-kaziba allazina la yu'minuna bi ayati Allah inna ma yaftari al-kaziba allazina la yu'minuna bi ayati Allah waɗanda suke kirkiro ƙarya ai kawai waɗanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba ne sai Allah ya ce wa ula'ika umul kazibun waɗannan su ne makaryata malaman suka ce to wannan aya kuwa ai ta raba gardama wanda ke kirkiro ƙarya wanda bai yi imani da ayoyin Allah ba ne idan ko mutum bai yi imani da ayoyin Allah ba ina matsayinsa kaga wannan mutumi murtaddi ne فقد نفت الآية الإيمان عمن يفتري الكذب على الله wannan aya ta kore samuwar imani ga wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina ta ga Allah maɗaukaki wal kaziba ala rasuli kazbun ala wanda yayi wa annabi ƙarya yana daidai da wanda yayi ma Allah ƙarya sai ya ce la'alla muradu haula man istahalla dalika babu mamaki abinda malaman suke nufi shine halatta ƙarya ga Allah ko ga annabi Muhammad aw annahum qaluhu ala sabilil mubalaga fi zajri wat tanfir minhu ko kuwa sun ce yin ƙarya ga Allah da kuma yin ƙarya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam da gangan yana fitar da mutum daga musulunci sun faɗi haka ne saboda tsawatarwa da tsoratarwa ga musulmai da kuma nuna musu darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. لأن الأدلة المتكاثرة من القرآن والسنة على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أكيدر ما لمي فهمتر ما لمن ما في يوا bisa dogaro da ayoyin alkur'ani masu yawa da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fahimtar su ita ce mutumin da ya aikata abin da ake ce ma alkabira ya yi babban laifi amma bai fita musulunci ba saboda haka don kayi karya ga annabi muhammad kayi babban zunubi amma ba a cewa kayi ridda wannan ita ce fahimtar mafi yawan malaman sunna sai fa in ka halatta yin karya ga allah ko ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan matsalar kenan to wanda ko aka tabbata malami ne da ya yi wa annabi karya shin za a sake ɗaukan maganarsa a duniya wannan kuma hukuncinsa daban malamin nan ya ce wa lamma wa a ala rasulillah min ifsadin fi shari'a yin karya ga annabi muhammad barna ne ga shari'ar musulunci wa ibtalin fi din ƙoƙarin ɓata addini ne a bisa ga wannan dalili zahaba jumhurin muhaddisin ila annaman kazaba man kaziba fi hadisin wahidin fussika wanda ya yi ƙarya a hadisi ɗaya to wannan mutumin ya samu shaidan fasikanci har abada wa ruddat riwayatuhu ba a sake ɗaukar maganan wannan malamin a zamanin fada kenan da za a samu shaidar cewa malami ya yi wa annabi ƙarya guda ɗaya wannan malami za a rubuta tarihinsa a ƙarishe da kalmar fasiki ne don haka ba a sake ɗaukar maganar wannan malami har abada domin ya samu wata bakar shaida na yin ƙarya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa batala ihtijaju biha da zai kafa hujja ba a ɗaukan hujjarsa wa in taba wa hasuna taubatuhu ko da wannan malamin ya tuba ko da malamin ya tuba a gaban jama'a ba za a sake ɗaukan maganarsa ba har abada tunda har an samu ya taɓa yin ƙarya ga annabi Muhammad ba a sake ɗaukan hadisin wannan malamin daga cikin waɗanda suke da wannan fahimta akwai al'imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunna wal jama'a allah ya masa rahama akwai abubakar al-humaidi da asairafi da kuma al'imamu sam'ani waɗannan malamai sanannu a tsawon tarihi malaman sunna suna cewa duk malamin da aka samu shaida cewa ya taɓa yi wa annabi muhammad ƙarya sau ɗaya wannan malamin ba a sake ɗaukan maganarsa har abada ko da ya tuba kuma ko da an tabbatar da tubarsa ta yi kyau fahimta suke kenan amma al'imamun nawawi Allah ya ji kansa wanda ya yi ma sahihu muslim sharha yana cewa al-mukhtar al-qat'u bi sihhati tawbatihi fi hadha wa qabuli riwayatihi ba'daha idza sahhat tawbatuhu bi shurutihi matakar an tabbatar da cewa wannan malamin tubansa ta inganta to bai kamata a ce ba za a sake ɗaukan maganarsa ba tunda an tabbata tubansa ta inganta daidai ne a karɓi hadisin da zai ruwaito ko wata magana da zai faɗa fahimtar al'imamun nawawi wa mazhabul jumhur ahwat lil hadis mafi yawan malamai suna ɗaukan fahimtar al'imamu ahmad bin hanbal a tarihin musulunci da zarar an samu shaidar cewa malami ya taɓa yin ƙarya sau ɗaya ga annabi Muhammad wannan malami har abada ba a ɗaukar maganarsa ko da tubarsa ta inganta akasarin malaman sunna fahimta su kenan kuma abin da suke aiki da shi kenan me yasa saboda ta ce hadisan annabi Muhammad a tabbatar da cewa abin da yake isa ga al'umma gaskiya ne wanda fa aka samu ya yi ƙarya guda ɗaya kenan ga annabi muhammad hanyoyin ƙarerakin nan ga manzon allah suna da yawa maganganu suna tafi insha allah a takaice wannan yana nuna maka cewa malamai kafin su ɗauki maganar wani mutum malamai na sunna to fa sai sun auna sa da ayar alƙur'ani da kuma hadisan annabi muhammad me yasa saboda guje ma ƙarya ga annabi Muhammad don annabi ya ce duk wanda ya masa ƙarya da gangan to ya yi tanadin mazauninsa a cikin wuta Allah shi mana kariya malaman sunna abinda suke kwadaitar mana shine soyayyar mu ga annabi tafi tsanani akan son kowane malami <clears throat> duk malamin da ya faɗi wata magana ba a ɗaukan maganarsa sai an auna ta da ayar alƙur'ani da kuma hadisin annabi muhammad wannan fa ne adalci me yasa saboda hadisan manzon Allah da dama da suka gabata waɗanda muka karanta saboda guje maƙarya ga annabi muhammad zan ba ku misali guda misali da ake da salatul fati akasarin malaman sunna abin da yasa suka ki ɗaukan salatul fati saboda rashin ɗaukan sikeli na dacewa da gaskiya yadda tsawon tarihi ya shaida akwai abubuwa kamar guda bakwai kuma yana da kyau ka yi kanka adalci kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin alƙur'ani wala ya jiri mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada kiyayyar ka da wani mutum ta hana ka yin adalci Allah ya ce adalcin nan shi ya fi nuna cewa kana kusa da tsoron Allah adalci shi ke nuna cewa kai mutumin kirki ne kai mai tsoron Allah ne don haka ko da mahaifinka ne ya yi laifi in aka ce ka ba da shaida za ka ce baba ya yi laifi wanda shi ne adalcin da Allah yake nufi a cikin alkur'ani kada son ka ga wani malami ya sa ka ƙi gane abin da mutane suke faɗi tattare da maganarsa akwai abubuwa kamar guda bakwai da malamai suke magana tattare da salatul fatihi ka yi ƙoƙari ka rike waɗannan abubuwa guda bakwai idan ka sama musu kariya to salatul fatihi din nan babu shakka daidai idan baka sama musu kariya ba to sai ka yi hattara da hadisin annabi muhammad man ka zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar kai ba wannan ba ma akwai ma hadisin da yake sahihu muslim hadisin samura bin jundub manzon Allah ya ce man haddasa anni bi hadisin yara annahu kazbun wanda ya ba da labari game da ni ya ce ni na ce kuma labarin da ya bayar din nan a tunaninsa anya labarin nan ko ya tabbata yana shakka shakka ta shiga magana da kake bayarwa game da annabi muhammad manzon Allah ya ce fa huwa ahadul kazibin to yana cikin ɗayan makaryata waɗanda aka ce su yi tanadin mazaunin su a wutan jahannama wato magana idan akwai alamar shakka ma a kanta wannan magana karka jingina ta ga manzon Allah ba ma magana da kai ka tabbatar ma ƙarya ce ba ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na da 6199 don haka yasa malamai suke cewa hadisi baifun ba a amfani da shi me yasa saboda hadisi mai rauni akwai shakka a kansa inna shakka inna dhanna la yughni min al shay'a shakka yana daga cikin abubuwan da annabi yake cewa mutumin da ya faɗi magana da tare da shi yana tare da ita wannan mutumin shi ma hukuncinsa hukunci ne na shi ma yana cikin makaryata matsala ta farko a cikin fatawar lajnati da'ima mujallar na biyu shafi na 325 aka ce yadda ahmad tijani bi annahu qad iltaqa bin nabiy sallallahu alaihi wa sallam liqa'an hissiyan madiyan shehu ahmad tijaniya ya sadu da annabi muhammad ido da ido gaba da gaba ba a mafarki ba wa annahu kallamahu mu shafaha. ya yi magana da annabi Muhammad baki da baki wa annahu qad ta'allama min annabi annabi da kansa ya koya masa salatul fati wannan ita ce magana ta farko kai bincike shin wannan magana da ake faɗa haka ne ko a'a wallahi maganar gaskiya ce to abin da yasa malaman sunna suke guje ma salatul fati shi sheikh ahmadu tijani an haife shi ne a ƙasar algeria hijira na da shekara 1150 kenan bayan mutuwar annabi muhammad da shekara 1040 eh, da shekara 1140 aka haifi shehu ahmadu tijjani ya kuma haɗu da annabi muhammad ba a mafarki ba ya kuma ba shi wannan salati wannan magana tana buƙatar a sama mata hujjoji kamar yadda ake samun hadisi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a sama ma wannan magana hadisi ko a sama mata madogaro mai ƙarfin gaske wanda ɗan adam da ya ji ta zai ɗauka na biyu inna rasula sallallahu alaihi wasallam kad akhbarahu annabi ya bashi labari bi annal marratal wahida minha wanda ya karanta salatul fatihi sau ɗaya tak ta'adilu min alqur'ani sitta marratin yana daidai da karatun alqur'ani sau shida waɗannan maganganu ba sabbi ba ne gare ku amma min biyo ne saboda karatu ya biyo kansu karanta ta sau ɗaya yana daidai da karanta alqur'ani sau shida na uku inna rasula sallallahu alaihi wasallam kad akhbarahu marratan saniya annabi ya bashi labari karo na biyu bi annal marratal wahida minha idan aka karanta salatul fatihi sau ɗaya. ta'dilu kulli zikirin yayi daidai da ladan kowane zikiri wa min kulli du'a'in da kuma ladan kowace addu'a kabirin aw sagirin komai girman wannan addu'an kuma komai kankantanta wa min alqur'ani kuma ladan yana daidai da karatun alqur'ani sittata alafi marra sau dubu shida me yasa li'annahu min al saboda yana cikin zikiri wannan magana ba wani yayi ta ba illa magana tana cikin jawahirul ma'ani mujallar na farko shafin 136 na hudu innal fadla la yahsulu biha ko da ka karanta ta ma ba za ka samu ladan ba illa bi sharti an yakuna sahibuha ma'zunan bi tilawatiha wa ya baka don ka karanta salatul fatihi haka nan kurun baka samun lada sai an samu wanda ya baka shi ma wanda ya baka din ya samu izini daga gunwa daga nan haka har a isa ga shi shehu ahmadu tijjani har a kai ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallam matukar ba a samu wannan ba ka wahala wajen karatun don kuwa baka da lada na biyar inna hadhihi salatu hiya min kalamillah salatil fatihi dinnan magana ce ta Allah madaukaki bi manzilatil ahadisil qudusiyya tana daidai da alhadisul qudusi hadisin da annabi Muhammad ya ce qala Allah tabaraka wa ta'ala wannan magana tana cikin ad farida mujallar na hudu shafi na 128 kun ga mun dawo maganar yadda muka faru jama'a mu yi adalci al-yahud su rubuta littafi suka ce daga Allah ya kamata a ce mu musulmai mun danganta wata kalma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce babu ita a alkur'ani babu ita a hadisin annabi Muhammad na shida anna man tala salatul fatihi ashar marratin wanda ya karanta ta sau goma law ashal arifu billahi alfa da za a samu malamin da ya fi kowa ilimi a duniya ya yi shekaru miliyan yana ibada walam kurha amma bai taɓa karanta salatul fati ba kana aksara sawaban minhu wannan mutumin da ya karanta sau ɗaya a lahira ya fi wancan malamin lada na bakwai man qara'aha marratan wanda ya karanta ta sau daya kufirat biha dhunubuhu Allah zai gafarta mar zunubansa wa wuzinat lahu sittatu alaf min kulli tasbihin wa du'ain wa zikrin waqa'a fil kauni a tattara subhanallahi da akai a duniya da duk wata addu'a da aka yi a duniya da dukkan wani zikiri da aka yi a duniya a tattara su kaf ladan mutumin da ya karanta salatul fatihi guda ya ninka tasbihi da zikirin da aka yi na duniya sau dubu shida ka duba mustahal kharifil jani shafi na 299 billahi azim waɗannan maganganu babu ƙarya shin yaya za mu yi da wancan hadisin na annabi muhammad ga hukuncin mutumin da ya yi aiki ma da abin da babu tabbas a kan shi wanda Allah ke cewa hatta zato da za ka yi aiki da shi layi guni min alhaƙi shai'a bare ma abin da baka da tabbas a kai don haka jama'ar musulmi shekul islam ibn taimiyya da ya rubuta wannan littafin iktida'u siratul mustaqim wallahi ya gama rubutun littafin nan da shekara ɗari hudu da kamar saba'in sannan aka haifi shehu amadu tijjani don haka ba wai sai bayan bayyana zamanin shehu ahmad tijjani ne ma aka yi littafin nan ba an gama rubuta littafin da muke karatunsa din nan da shekara kamar ɗari hudu da wajen saba'in sannan aka haifi shehu ahmad tijjani amma kaji maganar da yake sai tana tafiya bisa ka'ida domin magana ce da yake amfani da ayar alkur'ani da kuma hadisin annabi muhammad mu koma littafin yace au iqamatu ma yuzannu annahu hujjatun fid dini zaka samu malamin da ke kokarin ya tsayar da wani abu wanda ake zaton cewa hujja ce a addini wa laysa bi hujjatin alhali abin ba hujja bane wa hadha darbu kun ga wannan salo na kirkiro abu a jingina shi ga annabi Muhammad min anwa'i akhlaqil yahud yana daga nau'ukan halayyar yahudawa wa zammaha kasirun kuma Allah da kansa ya kushe ma kirkiro wani abu a jingina shi ga Allah ko a jingina shi ga annabi a cikin nassoshi da dama liman tadabbarahu ga duk wanda ya la'akari da shi fi kitabillah a littafin Allah wa sunnati rasulihi da sunnar annabinsa Muhammad thumma nazara bi nuril iman wanda ya dubi ayoyin alqur'ani ya dubi hadisan manzon Allah ya sa lura a ciki ya kuma sa imani ya cire son zuciya ila ma wa fil ummati sai ya dubi yadda rayuwar al'ummar musulmai take a yau min al ahdasi na abubuwan da suke aukuwa sai ya ga ashe tuni annabi ya riga yayi bayani Allah ka sa mu cika da imani Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai ban sani ba ko da kai tambaya na ce ah, ana canza ban ce an canza ayar Allah ba eh, ina jin abin da na faɗa ne ba za a iya canza ayar alkur'ani ba ma ibn taimiyya ya ba da misalin malaman da suka yi ƙoƙari su ga sun canza ayar alkur'ani ɗin ya kawo misali da malamin da ya canza eh, wasali a wajen karatun wa kallama Allah Musa taklima ya karanta wa kallama Allah Musa taklima amma babu wanda zai iya canza alkur'ani har abada Allah ya tsare shi yace kamar yadda malam ya bada misali cewa al'umma za su ga wasu mutane da ke da bulala kamar jelan shanu shin akwai wasu sauran misalai ne na nau'in irin waɗannan bayan Allah cikin al'ummar musulmi ta yau نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه